Ma Mu abin da muke so ka ba mu haɗin kai. Haɗin kai na nawa. Kawai na nawa. Karshe an yi bincike ni ba a ganna da abin nan An yi bincike ba a ganna da amma ka san cewar alamomi sun tabbatar mana cewar kai ne dila ne na taba. Idan na yarda dila ne na taba ai ciyawar Allah ce ba kuma ni na fito da ita bai Allah. fito. amma ka san ba komariya bace ko? Ka san ba komariya bace. Ko za ka banka. Hmm? Kai. Kai? Kai ne a ƙara kawo mun yau? Eh, Allah da ikon sa ne yasa aka gyara aka yi hanya da nake. Hmm? Kai! Kai dai akwai tsinanni akwai ɗan iska. Kai kullum ba za ka haka nan da alheri ba? Ya muka da kai ranar Shi ne kace dama duk sanda aka sake kawo ni in dai a harkar sana'ar nan ce. to duk abin da aka yi mani na ja to Allah ya sa ba ita bace ba rigima aka dai to wallahi tun da aka haka yau za ka sha wuya a wajen nan wacce ba ka taɓa sha ba ku saboda rashin iya aiki ya za sa masa an kwaɗi hannu kama ba da ɗaya maka ji ai ranka ya daɗe wato salon aiki irin hmm? namu na ɗan sanda abin da ya sa muka sa masa hannu ya hannu ina yin wani hukuri zan kwarfe shi ni yanzu alfarmar da nake nema ran kai da sa hannunka za a taimaka mu kwarai ta a shiga tsakanina da mahaifiyata a raba ah, to ba dole tunda kare na tunda kare na ta dole ka ta ganin abubuwa wallahi a shiga tsakanina da ita an sha yi mata tasau tana nana ta yara ban taɓa faɗi ba wai ina zuwa da karka ce bindiga ina zuwa wai mahaifiyarka ko kuma mahaifiyar aboki mahaifiyata ka gama yawo kuma ga abba da shi ya ce zai taimaka ban uwarwa ina ah, bala dan gyara mun kaɗan ga baban abba eh, ranka yi daɗe biri kama da mutum wannan tunda muka kare ko kwana ike kallon sa daudar ido yake cewa kawo wawa kai kai officers wai baba abba baba ba, shiga da ɗanka ciki ina kai Baba baba baba. Baba abana ba. Shi yasa ka hana ni da ke ni da ke shi. Ba ni sun tance ma abana. Ka hana ni da ke Ni baba abba abin da ya zo min wani iri. Ni fa ba na sun ji baba ne wani kuma ba ma abba. Hmm? Yaro dan iska ka wannan. Ba ai ban fahimce ka ba. Ai ka dai gane mun ai za ka gane ni. Ah baba abba kula da yaron nan naka kafin. Eh ka gane abin da ake nufin ranka ya dace. abin da yaro yake nufi wannan guri eh. kamar yadda ya shiga zai fita ina da uba a gurin ina shi ne shi ne su ne madakin gwaggo a ah, bala ban fa fahimce ka ba eh to hmm. eh, eh, baka gane ba ranka dade ya za in gane eh ai idan ana neman uban yaro shi wannan ai shi ne ubansa shi ya hayatu kwarai fa shi yake daukar ta ya dauke ta su yi tafi zagaye ka tabbatar ba sa hirji ba sa mai mujiya kwangwalen sai ka ji sa tafa shi shi ne uban abba karfan idan ya aiki ka tabbatar kai da ni ga nauni to ni ga nauni akan idanunka akan ido da muka je ma sai da ta sa garaya ta burge shi to waje daga ciki a'a kuma da kai dade ai tun da na riga na gaya maka kuma ya ba sai na shiga ai abin da yake faruwa eh. shi kamar baban abban nan da ka kawo ai dole mu ga daga ina magana ta taso shi abin da nake koro ka san shi ba haicin sa yake ba kar kuma daga uban sai da nuna wani ah. <laughs> a bala sa. bala yasa mu je daga ciki ranka kai dade ka san ba na koyi ma komai za ka je da kafafunka eh. a kai officers ranka dade ai ka san bana boye ni yarinya ta dace kuma wannan a take ta ce an kai ta wallahi take ranka dade tunda da bai tunda ta yan wasa da muke ji aka kama ta to mu je daga ciki mu je daga ciki eh? mu je daga ciki baba